الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ji tabbata Allah salatu yan sai ce bi amincin ne ba yan rabiul إيت كالندا الهجرية مع جندي بتفوق تفوق بعدكم في ديسمبر 2016 an gamu ya cewa da karatun sharfa suna ya limamu barbahari rahimahullahu ta'ala page 341 ko mm. ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدئ والعذر كمرض لا طاقة له بالخروج إلى المسجد أو خوف من سلطان ظالم وما سوى ذلك فلا عذر لك الإمام البربهاري هو من ترك صلاة الجمعة أنا صلى الجمعة لوانا والجماعة صلى الجمعة في المسجد دم صلاة min gairi uzurin umai bi uzurin don bayana fawa mubutadin unza na dan bidi uro wal uzuru ana mai uzuri nai kamaradin jabatan la taqata lahu bil khuruj ila al masjid na gade iko ko ya gade kagbanu ga tiyalo masallaci na nan aw khawfin min sultani ko da zai sun ya mulki cindo cina zalimin ne a wa ma siwa zalika ya naga kyauci majin na jana fala uzura na kawo da uzura mana limamul barbahari rahimahullahu ta'ala ruwa man taraka salatar juma'ati da naga sallan juma'a luwa wal jama'a da sallan jami'i fil masjidi da masallaci wani min gairi uzurin umai da uzurin don da ya nafa mubutari wanda na dan bili oyo sallan juma'a na ya zalo ne dole Allah subhanahu wa ta'ala ga yayi wallazina amanu idza nudiya li salati min yawmil fas'au ila zikrillah ya ne ja imani jina ga sallah yin fun juma e gaje ji ye da ki pance ye da masallaci da wo kutuba ye ji sallah ko annabi sallallahu alaihi wasallam ga man taraka salat salata juma ta hauna da na gal juma lugwa ebo ya baladin ugbo babu gandoro shi maluwa nan fa ba Allah wa ala kalbi to shi ga yace bayan bayan da wuce shawa le ga sallan juma'a da muhimmancin sarawi sallan jami'i na mai zake lura take da muhimmancin sarawi yabona Allah subhanahu wa ta'ala ga warka o ma'ar rasi'in ilo ruku fabagan da zai jelo ruku ne ce ce wata hirbai tiya littafina wal akifina wal ruka'i sujud Allah subhanahu wa ta'ala jibi ne yace ci ga ma sadaka kum fi sakar kila yace ne sakara bo kala ga lam na kum min al musallin yace da min ya da yace ji sallana ba ko hmm. wa man azlamu mimman mana masajid Allah a yuzkara fiha hasmuhu wa sa'a fi kharabiha eh da da ji zalincin ku da nake kala da na ci da masallaco da da na yi ibada wacin na ji kokari da la da na ci da na ibada gyara annabi sallallahu alaihi wasallam wa salatu juma'a salatu jama'a ko afdalu min salati fajr 27 daraja sallan ya jami na jina mun da fala na ga sallah ne gaji gogi na be daraja shi be gutwa bai ta nu ga man wa man taraka salata juma'ati da na ga ya juma'a duka wai jama'a ta sallan jami fil mazi da masallaci min gairi uzuri ne mai biyo gurin don biya na fawa mu butani da na dan bid'a ne e ba kibo e ba da na ga gangani ga jama'a musulmi ji da na ma je shazu ko mm. shuzuzu ma bid'u uyo ko mm. gala al-imam abul qasim al-zinjani ga wa fil aqd bil ijma'i fa lam sa'adatun kama fi shuzubil qawli naw'un min al-khatar ya zamu luji jama'a ya zamu jama'a muslimi fi sallah bi muslimi ko sai lo idi gani bi ayi sai lo juma gani bi ayi sai shazun gangani bi ayi sai lo tukirki gangani bi ayi sai shingo lotun wanje wa ta'awunu alal birri wa sokoba ga le ma aga lo je finji kada finje ma aga lo ci daji ada dan ci bi ayi ma aga lo za gan yi ada gan za yi bi ma aga fitina ji ji aji ki mo ba ji fitina gangani bi ayi ma nga ma la sa sahabe jo don ko nga salatu khairu ma ya'malu na salla da mini ya tun ne mai zaje lono ngo ji ni: ko e buga ga ji salla yi salla gangani bi ayi amma e zai ma ga ji e dede faji tanib isa ataku ya gangani bi tun dede ne zaje ne. ko mun gane hmm. sallayen jama'i dole mai farilla ta ce musulmi shi a cin aga sallayen juma'i mu waji wajibi ta ce musulmi wannan wa lojin ma o mafi lojin mi kamar an da musulmi shi na ya eh, zuga be shi shi waji ke waji warewa ga wunye lojin ma o mai sallah be jama'a ma abin sallayen jami'i labudda min ha dole yo sallan jama'a dole ta ce musulmi dondo ko ya zama gashi shi bugan don donci mai lokacin sallah ya je mu ya zanna da lefi abu na nan zaman sani an da'a sana wana yi sallah nan walan yujib umma biya na sala sala talau zanna da sallah illa mini uzurin da gwa da uzura a ga alaikum salam a ga to anabi kiya na uzura anabi ga khawfun a umara da su ko batan ko hmm. zan doci ni yabonci wunde ba na bi sallah sallah ko wace hmm. sai tuye wala na wuye de tsakanin da wiye masallaci na wace mafi ji bayani ga na bi yabonci wuye umar da zana alawa sun yi ko wuye alawa ɗiyan wuce bena wuce wa da anabi sallah sallah ga anabi je zini ya wu ko ya sallah wu shimbo anabi ci azu ga hal tasma'u nida'a ko wani yi sallah na kala na'am ga wuye wani kala ni bi gato fa ajibu gajin waje zane wasa layi wuci biya na ba dondo na ga wale zane wani fi ke sa laluwa nan a ba ga man sami annida falam yujib fala salata law illa min uzurin zango ci a aji fassara la salata law illa min uzurin ajo fata an doce wata ta luja an doce maga a'a ɗanar dabbonin ta luta zuwa an doce maga ɗanar jiki nan ɗanar dabbonin su kuma ta laza na gumiya nolin ne ta laza sallaye jama'a sallaye jama'a dole wai gaba yi ko wai da hankali Hmm, ba ta na wa kan yi tiya wannan wani kiyayen wa zamani a na biyar zaji dabo za mu caja to kwa laƙe za ɓoɓɓo ya bude wanda za sa na yanke muri ya bago abdullahi bin mas'ud ga man sarrahu an yalka allaha gadan musliman zanen ga zanen ga masu cewa ga gube su koya su musulmi na fali hafiz ala haula salawati zanen la sallah na juguta haisu na da na kaku na ga yiwu na sayin Allah shara li nabiyikum sunan huda ibn Allah wallahi da shari'a ya nabiyin sunna jiyan bawo wa inna hunna min sunan al-huda sallah jimon da mini sunna ya bawo ولو fi صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيتي لتركتم سنة نبيكم da ya gaji sallah ya shimbo sai mina zanen na yalo masallaci a nan sai sallah gun mabuji na daga suna annabi lugwa gabawa annabi lugwa walau taraktum sunnata nabiyikum na dalaltum ya magabawa annabi lugwa ya gaji wala kad ra'ayna wa ma yatakhallaf anha illa munafiqun ma'lumun nifaq ile zandon da shi shigan wani da jin wani sallah ya je mu jin jahan sai zana munafiki wa munafinci ma tulanan wala kad kana rajulu yu'ta bi hada bayna rajulaini hatta yuqama fi saf za mu nema fa kage su a ga na fa ajin alato zabe wajen zagubo ko a fẹ́ ló ṣàkàkàtẹ́ ìdí ẹgbẹ́ kí lásàlẹ̀ ẹjẹ́ mú a ní ká sàbẹ́ àdébísà àtẹ́lẹ̀ sàlẹ̀ ẹjẹ́ mú ìyàn máa wà kó wọ́n àjùn káì wọ́n àjùn náà wà ní kí náà. wajin waza nan gagwa ɗinin ebo muhimmancin sallar jami'u annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wajen zai je bai sallar ya jama'a ne da munafinci annabi za a sallar salawa ta alal munafiki na salatul isha sallah na muke gan ya munafiki shi ne sallar isha wa salatul fajr nan bai sallar asubahi Allah subhanahu wa ta'ala jeli da imani ya zai je da masallaci rai da sallah jina sai ci gan inna ma ya'muru da Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama salata wa ata zakata wa lam yakhsha illa Allah zai je da masallaci sai ci rai ne rai da jayi ma da ci amma ga fa'al kiyami amma sallah kuliki ne amma zakaya amma sun zan dundwa sai ci ci na.

da sallah na salata kare ta da limomi na kitaban mawquta yi ga sallah ya je mu yi dole a kila ta tu masallaci wani ko yo ya kuma sana kila ta tu masallaci ya ta fi dukiya su bobe ni bu har to babu ne kin do cewa la to liman jaran do to la yi sai ya to sala ne ne la ne ba ta lauga sallah ya je mu yi dole mun ji ga atu masallaci to yabo ya sunna kawai ha atu to yabo na sallan ya jawi ne ga ji ne dole ne ya bugo santun ne su ya zo su tu da basaran ya bo zan wace da bo ga na ga le dalili ba na ga ya da wazan kashin a tafe ga gan Nyole, yanzu ga shi da je ku ya e ga e irin wasu na jale dalili ba ko ya e gane man doci gane man. E manji e ji daidai a mai ci bici a mai ne dole na mitu hmm. dalili kun ji Zanwace wato zanwace ya gani ga ci hmm. ci umajiniya gwa gaskiya. Rubin wasu waza kan ganin gan. Kuma za ba na fiya gan. shi maza ba malikiya gan shi maza ba shafiya gan shi maza ba zahiriya gan shi maza ba kaza gan wani ga gan maza ba wanci dai waza gan waje bai ne kawai to ga yadda jariri ko ya gan abu sauri ji ko ji gane ko ko ya ga sufiya ne sauri bai ga yaman doci ta to gan alhassan ibn salih ibn haiji a dai a dai zai dai da waza da ji to ya kasimiya yi to ya zaidiya yi to ya rafida yi to ya mutazila mune bu wada da wani shi yan wa ci yan na son wani ga wani da mutum yan gbanwi nan wuji kiyo ga wasu da ka wutan wani gane wani lasa da nan a da man wuce ko ne shi ya ci wani a ga ademan àwọn àgbàwọn táyìn tó adìkí ademan na ji ya ci wani da baki boye wani wa dalili annalai yau ka kuna ga bela dalili bai ga jikin kuma bai ga wa ga wa ga ba ni ga man wuce kwaji ya ga ke man kaje na ali dalili ne liya wa ko go gare gala ja ga ma kullu khilafin ja'a mu'tabaran illa khilafun da wa hazzu min an-nazari mun khilaf ba ta ga ji ki bawa ya daga shi shi bayanin nan wai wayi ngo wa ga yi in zagin nan daga ular fituwo ulai wuje ulai judo loke gurin to har bai da cucin wuri aka bin ga suku ganga ne daga ana zan tare da yawon ga maza bai zahiri ya gada nan ya ganda lware ko ji gana ko amma mango ne da kwa kiyo da ganin zahiri ya ba abun nan the same zan ne gana ki suku wa sai da sai je na bi an yi ga kino ce fi je na bi zo ganga maza bai hanafiya ga no problem da sai je na bi zo december na gashi gan ti zugu ngani la gilu ya president ulu ya governor ulu ya likali kilo ke an ne da ngaji ya ne ba bi jariri a famari ko laji ganewa the same zanin lake ga shi gan ti zugu ve ji nu gogu ni gan a kilo ke ji mu gogu ni gore nan ga alqasimiya shi a ga ti gaga kan wuce wa ga wato ga kasimiya ji firka yi ne zai biya ne ji shi ne ba wanda ga kasimiya ji an ga kasimiya zai dana ga ko tafsir masu da ni tawili yaji ba jin ji daga ba ga ganji zugun wadda abele ga gusun hmm, lamar da ci ga ga jan laji ga ji sallah na zai ji e lula kamar yadda da shi dogon gani bai rayu wuce nan yanzu hmm? zan na gashi gan ji zugun a ga waga dan ci gani bai yin zagi ko yin zagi wuce nan dan ci bai nan ci amma yin zagi bai a ga yin zagi wuce nan da ana wa mariwo ba wa daga yarin nan ganga ji e ganna ji ba maza ban shafi yaji hmm? the same zan na gashi gan ji zugun wa fe da gishi yu a ga kila wace gi shige ganga ganna maza bai malikiya in ga shi yara a rama e eh, zaga shi shi wuce ta tabu ruhas ya maza ya bu wuce ta ga na shi da doji zane zinde ku yo shi riga gungu lauta ta rusata kulli alimin ko ita ma fi ka kullu wa ga ga ruksa can gani da sauki gan da biki maza ya buji ga fi ku da doji wace ga ajin adini ṣe riga gumi oyin wọn gbọ́ gan já ìlú méjèèjì náà wá já ìlú jẹ́ ìlú náà láàdúró sẹ́sà ní ká yí mọ́nu kóòtà ní ká ti kàtún náà àmọ́ gbọ̀n ń dẹ́jú yín náà kọ́. الإمام البربهاري ومن ترك صلاة الجمعة إذا نقصر juma'a جمعة لقوانا

a da sallayen juma julugwa coci ko hmm. coci coci magana ke bayan ba a ci gafe da mai zai jali nan ba na limamul barbari jigan wani uzuru kamar abin na uzuri ke ke batan sannu bai da hadisun ya haufin a marar da sun ko batan ko hmm. batan na tsoga kan masallaci lowonin ko au mai da ya ganza na ga gan wa na kilo masallaci ba kuma ga biye nan ko ko man wani su da ya makiri ko wani su da ya dabba dabba ke gaba nan fa da sauran su a duk waje na mun abi kin ga gwanta gugu ko wace da su yawa an gire hmm. hmm? amma gwari na waya luya? waje wọ́n lómi sáàjì sáàjì wọ́n hmm. lo owó wájì wọ́n jẹ́ alukọ́ọ̀jì káàkiri àmọ́ wọ́n lójú máa ayé ìrọ̀rọ̀ ẹ̀sùn náà wọ́n náà lò náà káàkiri bí ní ìdán náà sanu etí ìsọ̀kọ́ pé yanu lójú máa túbọ̀ yín hmm. jí máa mọ yí náà jimayen sako jimayen ikpon jimayen masaba jimayen izala jizan faro jimayen yi ilata so yi dinin bashi ji ma yan saru gini ji ji ma yan saru magaji ko je ma yan madina ji ma yan sakatako ji ma yan prison ji ma barak ji ma yan poli ta ta ji ma yan naji adina oliki na adina olona canji mai kwaci ne shi wanta wani fata ariki a ayyana to luwana an bi magan aqidin ahlus na cewar jama'a manhajin ahlul hadisa salafu salihi mata matabi aniyan no ne na soyi dalalun mudi sai ne za a ga jima na sukun daga mu na zuta imama amma jina hanbalin zai nuto masallaci mafi lojin maya ji ga daidai ina babu yi imama wani imamu ne tun masallaci a nabi imama wanda gu bagada da masa a nabi na masallaci a nabi na mace mai jini babu to ba gajo to na zuci na faru da lalata min safa'ati ra'ihi lakin na faru na mujibil qur'ani ya bago in najidiya al barbari ke ci gaba wa man salla khalfa imamin falam yaktabi bihi fala salata lahu والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا bila-sai. man salla zanen gaji salla khalfa imamin zumaye liman bu falam ya tari biyu masa liman yana fala fala ta rau salla da baya gani wal amru bil marufi ya zamu ji foro da tunguri wannan ya anil munkar ya zamu kan gwanin tun daidai biliyadi da gwe wallisani da gintare ko walƙalb gangan mutum ya gwe bila saif wani da yi kwaya ana limamul barbahari rahimahullahu ta'ala gawa man salla khalfa imami wani gaji salla zuma ya liman bonan falan ya bihi masu yana fala fala talau salla dan wa ebonan na wa za a nabi sallah a wasallam bai buna ne daga yin da ma jila limam li utamma bihi Allah liman ladin liman yabo asuye yabo na yabo na alu li anna wal ana alu dalal wa takfiriyun la yusalluna ma'al muslimin a shek falu fawzan fawzan shara yubo ga yabo na bayanin na bai jaji na da bai jaji kafiri zane hmm. sai ji sallah bi musulmi ya wa yin sallu fahim nawi na infirada kaga di sallah zuma liman mu ga wulani yau la yau tun ya je gogi ga to hazihi min al bidai al muhdasa hmm. na da mini bidiya na ja tsano in bidiya ji alul ahwai khawariji na je kun na je ji takafiri zanan a ga to bata kafir police bata kafir lawyer bata kafir kali bata kafir kofa bata kafiri ngo diga na ko aga odege ji ngulu mo no da odege salute da national anthem o fe da national flag o fe diri o fe ki da bi fe de ti card o fe o go national id card ri da don no odege ji census ri da don no odege go voters card ri da don no eh ta zan ga to go da to best o ga ji ki o ga ji da o bi billahi na gole hmm. hmm. na bayani wajen da tare da lalatu ga yin nanunan amma laza yi wa da musulunci wajen hukunci ta canja hukunci wuce koyo na man wuce ko zagagan wani wajen sharafi shi kafirci ro na yi kafirci wuce ko dalilan da ba tuyi yi cirin da tushe yi nan ya malile wa jiki an wa ji zatuwa sharati ma ga gumi a ga ikamatul hujja a ga zalatu shubahati din zanna ma ya ya ma ba ta ba amma hadisi lafjan hmm? da sauransu na ji masu man wuce kwaja ke wuye biyu na wale ebe hukuncin na na zane ji lafiya ci zaje ga na suke har wuya wa kai zabe shi wuye biyu ta gali masu zaji ma ba wannan ba da musulmi hmm? kagun ya auka da ebe na ilaju gbogbo ewo yi nyoto ila Ngai gai ya fata ma jahiliya ne ba zala ta zalu ta fatu yi mace ba na halin haƙƙi ebo inga wani ebo hukuncin nan a wari ji laɓe ba an na su ma a jiri kiyan a jiri sallah su mazan doro ba alhassan ibn sa'ad ibn hayy ina wari ji bu da mufe lojin mana mutum ga zagawa gane sufiyanu sauri a gungun mai sauri sufiyanu sauri ga hajji bani alhassan ibn sali yana jimaya hmm? ismail bai hasi nga ikishiye bai hasi a mini firkawa rigi bon fe lo jimaya da nuso masallaci uga shi ba alkiyan asaba jima bale amma jima sin da dana eji. a cinga ga to bi do mishina hmm. hmm? man ga wasu ruwaji ma ba na sokoto ni aje loka do ni bu man kila wa lo juma dan hmm. wati e dan wore saya ce lo juma ngami ngaza ne ga sauye ne mi dan yi zawon cin yau mun son mu ga gabi àmọ́ àwọn òde dẹ̀lí ilé òṣìṣẹ́ láwọn ẹlẹ́júmọ́ nínú ìṣìyàwó ya zún wọn ní ìlú ìmọ̀ àmọ́ àmọ́ dúdú àmọ́ ìṣọ́ mọ́sálásí àlẹ́ ìmọ̀ sí ẹlẹ́júmọ́ ní àjíjà ara kawai yàtọ̀ à ń yìí kùtù mùsùlùmí ogo pẹ̀lúgá ilẹ̀ ọkọ̀ òṣè ẹlẹ́gẹ̀ bá dánwó náà ìrà àgbà sálà náà tí màá sálà làbí ìdẹ̀bí ìdẹ̀gẹ̀ bí dọ́ bàdé yìí lábọ̀ máa salma ci ma wuya na bi da bi daga na jau wuya ji ma ya sai kudi jau salma hmm? hmm? ci ma na bi da bi daga bi da wasu wuya ji ma ya sai yi nan auzu billahi mina shaitanin rajim man lam lahu Allahu lahu nurun fama lahu min nur annabi sallallahu alaihi wasallam ya yassiru wa la tu'assiru wa bashiru wa la tunassiru hmm. annabi sallallahu alaihi wasallam ga asallallahu alaihi wasallam ga ma ja'ala alaikum fid dini min haraj annabi ga nole bai sai la bai bai da addini ba wala yusha da dini ahadun illa galabahu ngoto awari bi ji ne yi e ji zan e ji sallah kuma zan doro wa ngo ci ko ga de liya e ma hu ma ji ki an mun ji ga la mi la ki me on gan wo to la mi on la buji ba bo ni buji ji ji ma sallah e ji ma ma zaka mo bo zaka mo bo ji won mm ngo la mi on la buji an ga ci ganci ma zuwa ya zo sama da ban wuya ji un fe lojin ma kan ga amma mun ga da ji ma ga utu ba ji je baje shi mun ga utu ba ga da ji ji ma bane gaskiya kafiri su masallaci bo a'udhu billahi minash shaitanir rajim to al sai le da su musulmi ji zato kirkilo bayan musulmi ji ga ji zato da jalo bayan da manyan masallaci ji man ga ji zato da jalo bayan musulmi ji man ishtan buka tsiran mila zanni inna ba ba zanni isu ya kiya zan da dokunin da ya zato annabi sallallahu alaihi wasallam ga yusalluna lakum liman jaje salla fa in asanu falakum wa lahum aga dige ya de lada su ma de lada wa in asau kaga liman yimajin jamu falakum wa alayhi ya de lada su ga de ayo hmm. annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gasa talqauna ba'di atra ya gube da su ne jafi ciye ji na kuntu a ciye ji ala ya ga ya wadane a ga ne da fala nuqatiluhum ya gwa ne bi ga ma aqamu fi kum sata da ji ne sallah a sha kage bi na kun amai ji sallah kage bi na kun amai mai ci kage bi na kun amai lesa ko ba a ga wala to amma ga mi to ya ce ne bayan sai ya ce mu da la ta ta li makhluqin fi ma su al khaliq ko ya ji gane ku mm. ta mun da sun noge noga da ci noga mi bazan do sallah san ga ga kila limon ci an hmm. mm. ga ce noga ne da ji sallah ji sallah ji ayyuwa mm. nahyi anil munkari bil عن wal باليد wal qalbi بلا سيف gaji foro tungulu kan goye tundede biya goye be gintare be ngbe unji be ebi koyan bayani ga ya ya kila mare wajibcin al'amur bin ma'ruf wa nahi munkari ko hmm. gurgudu ko ba na al-imam al-barbar ga la sai fuwa da bi ko yana ne wa gane ki ungoyi na wa lai ko ga wa gumulki bi shi na wacha gan na ga al'amur bin ma'ruf wa nahi munkari na ne maza ba khawariji gangani da hmm. mutazila ji na je ya ce goye da shi na aja ga da shi ga fasiki ya bugu a yajin kariyan munkari a cikin ya ko ikuti kuti gan da bindiga gan da shi gan da bombo gan da rombo gan da shi gan da gariyo gan da shi ya yaji kiyo a ya dagu a caja sai ne gan na ga ya inkari munkari wani wani ya jijiyan na wasu bai ta ci munkari bai ci ta ci wani yana ne gidan maka wani sai caja ne ga kufu aiki ya kwa. Hmm. Hmm? e bane ya zo kin ga wa goyo da shi mun karuyo annabi sa sallam gan ala furaji annabi ko gan annabi sa sallam e bane e bane wo kin ga wa ma ba nan kama ga ne kike fa gun goyo ne ne da gbani ta ji faro aga soja ku ta da baraka nin ba ta we aga ya fo ku ga ya fite ku ta ta ce bombu fe ta fe tudan yi ku ta ta fe ce ke 47 da ba ko ta agazokwe tu ema adewe ema adeji shiya ko agabo da shi tu ye ko ne jo ga gade aga gade be ko ne janu no ji ganya ko to ze ga wa ga mun duce ba no ce wuce je wuna wa adejan jimma ya de lo ai bana zaman lafiya dabwa idi ya de lo ai bana zaman lafiya dabwa ya de katun jan e wa kibo sanoro wa ti wa kanga hmm ebogo wa dikio wa maba meka wode abeli ya asaba baji weji ya jina gaje kuji wode abe tun ase baji win za gida jina dan guru ase jipo wode abeli ya ga ni kama dikio aga ni kama baya ga ngoti gina ga ngoti bom ebo kibo ebo tinana na naji uji be no wode abe tun da jina aja refuge fiji united nation and united nation eh UNDP agaibedi the european union da gwamnatin japan yi agaibedi kiyo agaibedi ajeje o aje alafi sa mafi shabu ne ya azeji maji mafi ba na dana yawa riji ko ji gane ko waje abele zai ni e, e, e, da san zai fa wutun ya albarka waje kiyo wafo wani la waje abele tun ina ji shi na bere kece ina ce wasu aje saura to da jibe ba babu waje to wannan wani da tabi ga e ba kiwo har ka da ji uju bi dan ko waje a sai giza kan ji shi na gare ke ce ba wannan shi ba ba shi da ba shi atun na shi atun da to man na bi cin fatu kan fadi la ya sai no sai da ba no ci zo ma shi shi ya waje a to ba no ci a ci kan gun da no ci da ja za no ci da za no ci da ci da kashin za ci a sai zama ga ta kayan gane kana wa le in wali wale sauki ki yawa gangba buro shi ka wuce ga rayuwa wai ga wunje ka to wai ga kan ba nan da jiga wa jike ga wa mo e bona zai ji tiya ga da gu ci ne tun da re lu e bona na ji na le ba wani annabi sa sallama e bona na wa lagun kuma zai wa ga aminci a da ba musulmi ga ga kirkiri kashin ẹ̀sùn láàkúrú jù kó àkúrú jù ngọ́ wato ba nan na jibe na gan ba ne masu ba na fiye da shi wuce ya ji na. ya doshi ci lemba su ko na waje ne gan da laifi na waje ne ya gun wuce wuta ta mutu kan wani amma wata a gawa da gun na ya gun ga ama musulmi bai ne wani maza ya koyi maza bayan mutan zagan da wa rijiji ya buna al'amur bil ma'rufi wannan ya anil munkari ya bayan mutan zila da wa rijiji ga wata a gawa da gun da shi ga mala da ganda da mini musulmi babu mini usulu a wa rijiji usulu a wa rijiji wuce ya mafari al'amru bil ma'rufi wan nahi anil munkar ga la al'amru bil ma'rufi nahi munkar yayi wani yo hmm. kashi amma yana wari ya kpabi na wa dirbe na alusuna ya kpabi ne hmm. yana alusuna ga ga al'amru bil ma'rufi wan ya anil munkari yana ya kwana ji forobe tun gudu ka gwaya tun da da yi kime da basire da akuri da yegun da ilimi ngo ji gana ko eh da jintarawa yi ko da eh, gwe ko bai gintare ko bɛ kiyan ko bai yegbe gwargwado yan iftita o ma ci gawa da goyo da shi ma ngo ji gani ako o ma shi shi bukuti be go shi ma fe ba duwa yu tse ci u ba tse ci u jun jara tse ci talamaru ju yu tse yu tse suna jiga na ko yan na jiga yan jiga da suna jiga al'amur bin nan mukaru amma amma motar shi yana aga da al'amur bil marufi wannan ya anil munkar yana ya bane ke wata na gawa da gu ya doshi ci a su shiga ina ga al'amur bil marufi wannan ya anil munkar sun ga malabi da wanda zanu ce gaskiya kaga kaga wasu aja a jija aja al'amuru na bil ma'rufi wa nahu na anil munkar ja kana madawa a ja al muqimu na li hududillah kana madawa rijija amma da zai ji da istiqama yana ka madawa a amma da zai ji da istiqama yana kaga madawa ja da na sha no len na sai shubuha da ga ne dide ya gana ba wuya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wada ko an ka ara a rijali wa kaunahum fa kaunu rasulillahi haula wa ashraf min usuluyen mutazila jo tauhidi wani ne tauhidi ne wa an ji ifradullah bil ibadati bayan ahlus sunnati wal jama'a jibo to rububiyya to uluhiyya to al asma'u wa sifat ko mm. wajibu to ya tsoye ci bujo magala ndo rafo ba ci mo life ba ta sifati jojo magala sifati tsoye ci abiyin alita tajima sun ne fata wanda mini ya tauhidi bayan da sunna jo amma motar zaji a gaga ga tauhidi yana ya kwanin nafiyul yi wa sifati hmm. a gaske ko da sunna ja ko kuma da sifasha na ga tauhidi babu especially motar zaji wasu masu kuma ya ji isbatin asma'a amma ya ji nafiyin sifati aga sami'un bila sam'in basirun bila basar alimun bila ilmin qadirun bila qudra wajani aga nan alim amma kun da yin aga Allah ya qadir amma kun da qudra aga Allah ya sami amma wai waga aga Allah ya basir amma wai baya ila suma yi kuma ta wakila akila sifatu ne ya na ga tauhid ya bayan zibo ya bayan mutazza ibo har tu babu nan mutazza ya gaza na gaji isbatin sifat na shirka wajen so mutazza ya ne ki su kuma sake zuwa lu sunna ji hmm. ga lanin a gaza wanda ya ji shirka ko diga ne ko diga ko diga ne wato the problem is your mindset yake ni ne daga da ke ni ne daga shi shi yi ya kida ne ga da ci wani ga sai operate yake mun waje jijina nga fi regulate yankin nan wa operate operate nan kun yaji gane wu mm-hmm. ya ta ci ya bayan hawa rijiyo ga ya bayan motar za ga ga ga min usulu abu al'adulu ma'anu mai nafi al-qadar ajiman da qadara mm-hmm. a ga so ci da yi bi ga ya jan sai ci mai da ikwa sai ci mai da halitta yana ya wushi da jikina ejina sai ci mai da mashiya sai ci makan doro ba lauhul mahfuz ba wajen yana ko a gan sai ci ga sai ci ga sai ci a gan kaddara ga dambu dandan mun shiga Allah ga sako ji zalunci wani mai akidan mutar ne ni ci manzilatun bainal manzilataini ni usuliyan jo a gaza ni ga tun yakka bayi lilo nan a yuga kafiriya amma a yuga musulmiya wanda da tatacen wuta manzilatun bayna manzilatai Ba bani a ga za ka shi mutazila ji a ga waye a kuma ya musulmiya ya bano finge ya wani anabi ga la shabu shalibu ji la shabu wa mumini wajen ko a ga at the same time umma ce ya kafire ya bin wani la ilaha illallah ya buga wajen guta tashin amma ya fa alkiya mi gada bi ga lonin watiya ga wale ne rike mu ta da gani bi awari ji ba bare lafazi kawai awari yi kafiri mu ta zaji mazu manzilatun bainal manzilataini amma kawariji to za shi zane zane ga kafin na ga zane zane ga bai bainin manzila ta yi ne ga guba ba a ga aga danin atiya ya e, e, e gwata ma wajen amfani na ma aliwa amma zu yana ba Allah kiyaye ma fi na hadis na ciwon jama'a ya zaga ba ya kaba'iri malaikin ya kaba'iri wucin halalliya mai ga imani zanen mai muminin da imani fasikun bi kabirati mai mumini da imani mai fasike bai to yaka ba ri nun nan mun ga ba soko masu soko soko fayu biyu o kashi e fa alkiya mo ba soko atanto wo alaikum salam alafiya kalau e ga ba soko e fa alkiya mi atan wo kashi mun ga ba soko mo fayu bi wo inna la la yaghfiru ayyushraka bi yaghfiru ma duna zalika liman yasha fún ma dáná sukú sakwaci fajiya wa dabba da gigan na felon da azun ya banu bi imani ya ba hadisin akan jinnan na man kana fi kalbin kala habatin min al iman ya gutsuci infazul wa'id min usulen mutazila shi a ga mun gaya wa tafsirin da zane ga lokacin ka ba na ji shirka nan alama jikiyo alama wazu musulunci al imam al barbari ce ci gaba gawal masturu minal muslimi a asiri wasu tace musulmi na gayi man la ya zuharu mini huri batun ngai zana shakkan dondo wuciya da yana ana wani gama ba abunan asali musulmi iza adalci asali musulmi gaji zato jejjelo goma ابن الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يعني جاي ما نجينا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم اتيا بدوك من يزتو يبنى ساشي يزتو ليفيو ولا تجسس في دا وعي وزاما ولا يغتب بعضكم بعض ما ساشي يجمو يجمع غدو جيما النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث ne zai e ganga e ya ganga ya gani ya zato ya bo na zato da energy gama na gani ne ya ga wani ko hmm. ba ta rigan gani bai sokwe sai ji zato kirkilo bayan ya e giwa musulmi ji ko hmm. wagali ga musulmi ya giwa musulmin na wude bikicin doci ku de kpagbon doci jin kiyo ju waga ji na fiya ganci zugu waga a ji na fiya ji soci wala asirin wasu ne daga gaman satara musliman satara wallah fi dunya wal akhirah sana ga asirin musulmi sona? sa ko ga asirin su tujeto alkiyani ga ga ga la sirui mo ko ga yi kabara kin filio ma, ko hmm. ga zuye ma, ko jiwu nasiha su soki ga gane ko amma zanen na wani ji nasiha su soci da hannun na wunga yi zane jeje na waje na waje ke lalawu zaji e, e jeje wuce na waje na waje gun ga wuce lawu zaji waje da wa losa kodin sun da ni kan malo ya bori da da suna wajen suna fadu biha waje da wa lo zai zaji e e sallah jina ya zama ba gwa lula alhali mutum ya yi za ku tumina salati faksilu jawa kuma ya biye ku kuma ji dawa lo ya zuga lo sallayen juma mu mutum ya juma alhali ma Allah su hata alagan ya alazi na wani zanu ji ali salati yau mu juma'ati fas'au ila zikirla kuma ji dawa lo a da ta ya da gu shi ya ya zane ji ya fiye cacin ya na fune kun ga bayi daidai a yi nan. Lọ́ọ̀dì yá na kó àlè sòfíà àlùbọ̀nà wíyà jìgẹ́ jìyàn àbẹ́dẹ̀gẹ́ kó mẹ́dúgbò ètò àti èjìyàn ìdàgbọ́n. sai da yi noni sai shi maga atu Allah wa atu Rasulullah lil amri minkum wa jida wa ne zu ku sallah ku ba kan duro zu da lasar magari da ishe ba bugan dondo are ga da bon naga haji to ya biya ce jani bi ne na le bare alalima to ga inna salata karanta lil mu'minina kitaban mawquta wa jida lo udawa lo ya e ga gidu lane alalima to latin daga كلوا وكلوا واشربوا حتى na لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل وجدا ولو غيي زاجي غامنا alali masabi ya annabi shi bane ce ya amina yanzu maza shi dubu shi dubu ba waji lo zaka da naira ba alali maso wa to haka wuyo masu hadi wani kan daga ya ci yan ji ciyo da wa ne ga alazin ya zuna za ba wani fi kuna fi sabila ya ẹnìyàn zá àbẹ fígbà jẹbi ká tó náírà jẹbi bá nínú kó wọn ti dá ló ẹ bòjìbòjì yẹ ti sábà nẹsàn in the name of ntú lájàrú jí láti ńlá bẹ̀yánú ju yìí lazi ma sa a katu zai da ba wuce da cili man lawul husna zai ma da ba ga to yanzu wajen ya ga to ya wagun bayani nce na ego nce gbotika nce ki tsa shubu aworo ce ladi kiyo ce latu ye na zuma no le za na na ya ga ga biyu kato kawai ya ga sa ga biyu kato umma gwa umma ji bayani ya ga ya tsofe ji bayani ya ga filo ebo adini bi ya yi mu ba addini ba bi kimo ba addini ya ni ma muhammadu muhammad da yayi za sakatta an wa sakattu ana wa ga su su mici su su fa ta ya rufu jali mi afai min afsakin fa jahili ya doga ne gen ne gan fa jahili ya doga ne tazu na tazu an yabo e ne kare yaji bayani ya zai fili ba babu al'amuru bil ma'ruf wa nahi lil munkari da jagancin ko ji gani ako so ki ga ka bi babon no ba ya bi daidai na cece alabiya ba na mai ya cin bici na cece fadi wallahu ala subhanakallahumma mazan dika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu